بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما يأمركم به وينهاكم عنه واعلموا أن الخطبة تتحدث عن بعض أحكام الأضحية عباد الله أولا لا تنسون أنكم في أيام هي أفضل الأيام عند الله وبهذا تكون أفضل أيام الدنيا على الإطلاق إذ أقسم الله تعالى بها في محكم التنزيل قائلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يرجع من ذلك بشيء قال, قال, قال ابن حجر في الفتح الباري رحمة الله عليه وذلك لاجتماع أمهات العبادات فيها من صلاة وحج وعرفة وصدقة اغتنموها أيها المسلمون ولا تتركوها تمشي هباء عندكم أيها الأحباب إن الأبهية اسم لما يذبه من بهيمة الأنعام في في أيام العيد بنية التقرب إلى الله تعالى قال العلماء إن الأضحية واجب للمستطيع وسنة عند الجمهور والذين قالوا بال... والذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بما روى ابن ماجه في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له سعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فالجمهور استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الأشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احرصوا كل الحرص على هذه العبادة فإنها عبارة عظيمة قال الله تعالى في محكم التنظيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي شرع لعباده عبارة النصر والنفس يرجع إليه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأضحية لا تجزئ في الإبل إلا ما كمل له خمس سنين وفي البقر إلا ما كان له سنتين ودخل في الثالثة وفي الضأن ما له ستة أشهر وفي المائز سنة عباد الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا في الضحايا الأرجاء البين بلغها والأوراء البين مرضها والأوراء البين عورها والمريض البين مرضها والأجفاء التي لا تنكي أيها الأحباب اعلموا أنه يجوز أن يشترك سبعة في إبل أو بقر ولا يجوز الاشتراك في غيرهما إلا الرجل في أهل بيته ولا يجوز الاستدارة في الأبهية إلا لمن له وفاء ولا يشق ذلك, ذلك عليه وقد ذكر العلماء جواز القبضية عن الحي والميت من والد وولد وعم وخال وغيره ويدل الاشتراك في الأبهية الأحياء والأموات لما روي أن رسول ما قال أن رسول ما أتي بكبش فسمى وكبر وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا اللهم هذا مني ومن لم يضحي من أمتي ويدخل من أمته الأحياء والأموات عباد الله إن الحكمة من الفضيحية هي إظهار شكر الله تعالى على نعمتي المال والحياة وثانيا الأضحية شعيرة من شعائر الله عز وجل وأنها توزئة على النفس والأهل والمساكين وصلة للأرحام وكرامة للضيف وتوصل للجار وأنها إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في القرآن العظيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤثر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu ta yau tana magana akan wasu sashen hukunce-hukuncen suka shafi layya duk da yake shehin malami ya ɗauko bayani akan wannan sai lokaci ya yi darsa insha Allah wasu ala za mu ɗora da bayani akan abin da shafi wasu hukunce-hukuncen layya gwargwada abin da ya samu amma daga farko kada musulmi su manta suna cikin wasu kwanaki mafifitan kwanaki a wurin Allah kuma su ne mafifitan kwanakin duniya gaba ɗaya su ne waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki yau muna ciki na biyu daga cikinsu yin luka ne waɗanda suke albarkarsu da darajarsu ta wuce ko waɗanne kwanaki har na ramadan ya ku yan uwa musulmi ku sani allah maɗaukakin sarki mai girma ne bai rantsuwa sai da abin da sai da abin da an mai girma allah maɗaukakin sarki ya rantse da waɗannan kwanaki guda goma subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa ya ce wal fadl na rantsi da lokacin alfijir ko na rantsi da sallah asuba ko na rantsi da lokacin alko alfijir kai shi wa layalin ash kuma Allah ya ce na rantsi da guda goma malamin tafsiri da yawa suke kan cewa waɗannan kwanaki da muke ciki su ne kwanakin da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su saboda sallar da muhimmanci da alkhairin su yasa Allah madaukakin sarki ya rantsi da su ayyuka alheri cikin su ya yi soyuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bisa ko waɗanne kwanaki waɗanda ba su ba ya tabbata a hadisin bukhari wata riwaya ma muslim ya ruwaito hadisi da isnadi har zuwa ga abdullahi bin umar ko abdullahi da abbas Allah ya ƙara musu yadda manzon Allah ya ce babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan alheri ya soyuwa zuwa ga Allah cikin su wanda ya kai waɗannan kwanakin yace yana nihin su ne kwanaki goma na farko daga cikin zuciya waɗanda muke cikin su yanzu wani sahabi su ya rasulullahi har da zuwa jihadi bai kai su falla ba manzo Allah ya ce har zuwa jihadi bai kai su falla ba mutumin da ya sharar masallaci ko ya karuwa masallaci cikin ɗan kwanaki ana ganin kamar yadda manzo Allah ka bayani ya yi falla daraja bisa ga wanda ya tsoki ta gobe zuwa ya yi su billah manzo Allah ya ce sai dai mutumin da ya isa zuwa jihadi da rayuwa ta da dukiya ta bai dawo da komi ba shi dai ka iya zama daidai da wanda ya aiki a lokacin cikin ɗan kwanaki da mutum ya ku yan uwa musulmi ku sani ayyukan alkhairi suna da yawa kwarai da gaske sai mutum ya zaɓa akwai wasu malamai sun kira wajen sun kai saba'in ayyukan alkhairin da aka yi shehin malami ya abace su daga cikinsu akwai sadaka akwai sada zumunta akwai kiyaye sallolin farilla cikin jambi akwai kiyamun laili akwai taimakawa masu rauni sannan akwai zuwa ziyara yan uwa sannan akwai sharan masallaci da aikin masallaci akwai taimakawa malamai islamiyya duka ayyukan alheri da kasan za ka yi cikin kwanakin ga wallahi yan uwa musulmi malamai suna ganin har goma ramadan na karshe waɗanda sun yi su sala a wurin allah saboda ka ya kamata gare mu yan uwa musulmi mutum ya ɗibi abin da zai iya yi allah in yana ganin girman abu to kai ma a san girman wannan ga girman abun shi ya fara cewa ka bi abin da allah ka so amma in ka bari kwanakin suka tafi haka nan ba kai komi ba to ka gwada sunan abinda Allah ka so kai bai dame ka ba ya ku yan uwa musulmi shehu malami imamu ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi ahmad ibn ali ya faɗa cikin littafin fatul bari ke cewa Allah ya fifita waɗanda kwanaki ne da daraja da falla saboda an samu manya-manyan ibadodi sun a ciki wa'inda ba a samu wasu kwanaki sun a cikin wa'inda ba su cikin su wa'inda ba waɗannan kwanakin ba idan muka je ba za mu ga akwai sallar idi cikin su sannan akwai arfa cikinsu akwai hajji cikinsu sannan cikinsu akwai ibadar layya cikinsu babu wasu kwanaki duniya gaba ɗaya shekara waɗanda suka haɗa waɗanda kwanaki waɗanda ibadodi manya-manya sai su ka saura ka shiyasa kana ganin alheri da albarka suna ciki ya ku yin uwa musulmi ana son hankalinmu ya dawo a kansu mun sani idan mutum na da bukatun cinye ga Allah zai dinga kirdanin wa'ami kwanaki na ya kamata ya roƙi Allah cikin su wa'ami waɗanne wurare na ya kamata mutum ya roƙi Allah cikin su to yanzu ana cikin kwanakin da ya kamata ka bude hannu ka ɗaga sama ka faɗa ma Allah ka. ya kamata ka faɗa ma Allah abin da kake ciki na buƙatu kana da manya cikin wa'annan kwanaki sannan ka yi daddowa ga Allah ta hanyar yin ayyuka alheri ciki saboda Allah ya ce sun yi soyuwa gare shi don me za ka samu buƙatocin ka samu shiga wurin Allah ka samu alheri da kake nema wurin Allah ya tabbata gare ka ya ku yan uwa musulmi ana yin kawai bari a cikin wayannan kwanakin har ya magabata ma suka shiga kasuwanni suna daga murya suna kabar bari suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Abdullah bin Umar radiyallahu anhu da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda suna ta yin kabar bari cikin wayannan kwanaki har cikin kasuwa ba. su ko mutanen kasuwa suna ɗauka ana tayin kamar kabarbari ko iko sai yin na umar radiyallahu anhu cikin hema sai amina in ya buga kabbara har wanda a masallacin makka sai ya jiya ko masallacin masallacin arfa sai an ji sai na umar mutane su ɗauka a kamar kabarbari saboda amma sai ka ji mutane yanzu kowa yayi salat kasuwa ba ka ji bisa hanya ba ka ji har masallatai ko ina ba ka jin kabbara ana son a barke da kabbara cikin wa'in kwanakin har su ƙare ya ku yan uwa musulmi mu ribace su kar mu kar mu bai kuce haka ya ku yan uwa musulmi ku sani layya wata irin ibada ce mai daraja mai girma kwarai da gaske abinda aka cima layya dama suna ne na dabbar da ake yankawa daga cikin dabbobin ni'ima raƙumma shanu tumaki da awaki wato a cikin kwanaki idan aka ce kwanaki da ran sallah bayan saukowar liman ko bayan yankan liman dan malamai su yi sabani wasu na ganin cewa in liman ya yi a da liman ya sauko ke na an ba kowa dama dabbar da ake yankawa daga cikin dabbobin ni'ima wa'in ni'ambata bayan saukowar liman ko bayan yankan liman da kuma kwanaki biyu bayan sallah wasu ce kwanaki uku bayan sallah wasu kace a hau wata ya kare ma ana yankewa da niyyar kusanci zuwa ga Allah wannan shi aka ce malayya saboda haka duk abin da ba wannan ba malamai sun riga sun shi ba a yin layya da dabba wadda ba dabban ni'ima ba sannan ba a yin layya kwanci da sunan layya sai da a yi sadaka amma ita layya ɗaya kan wannan shine ma'anar dabba da ake yankawa domin kusanci ga Allah maɗaukakin sarki mu cikin nau'in wanga dabbobi da an ka afata ya ku yan uwa musulmi wasu malamai sun ce layya wajibi ce ga wanda ya samu iko mutum da Allah ya ba dama ga lafiya ga dan wani abu da ya rage ma ga hannunka kana da zarahin za ka iya sayan dabba ka yanka to ta zama wajibi gare ka suka ce saboda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi hadisin da Imam Ibn Majah ruwaito da isnadi har zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah ya ce duk wanda adda zarai, duk wanda adda damar shi ne ya kai ya kusanci masallatai kada ya kusanci masallatai nan wasu na ganin masallaci da aka ce kai wasu na ganin cewa a'a hadda masallaci hawa salwa kai saboda yanzu yayi abinda ya husa ta shari'a kai ba ma bukatar zuwa da shiga cikin mutane ya kamata a ce ya yanka ya yankawa Za ka yanka diba da wannan wasu malamai suka diba suka ce lai wajibi inda ya ana iya wata ka a ce kakkaci kakka taho to ana gwada wajibi wasu malamai suka ce jamhurin malamai majority suka yi suke a sunna ce mai karfi ga wanda Allah ya ba iko shi ma suke saboda manzon Allah ya ce idan goman har goma da suka shigo ɗayan ku yayi miki suka ce nihi a nan kenan idan mutum na yi rashin nihi kenan idan mutum na yi niyya yana son ya layya to kada ya aske gashin kansa kuma kada ya ɗebe a kuma da wasu kai kenan layya nihi ta sai mutum ya yi niyya ya kai ba dole ba ne almuhim yan uwa musulmi duka waɗannan kalamai da ka gani idan mutum musulmin ƙwarai ne mutum na mai imani to babu abin da ka hana ma layya ina da niyya so da kana ganin wani gashi da wayar dubu sittin da hannu ne amma sai ce ai bai da abin layya Sai da kana ganin mutum na hawan mota ta miliyan biyu ko uku sai ce bai da abin layya wani kuma sai ce a'a wai aure an bai ba saboda haka bai zai ne wani kuma sai ce a'a ai gidanmu baba na yanke rago goma da sa saboda haka ni ba bukatar ni in yi mutane sun manta cewa ibada fa an wanda kana samun lada ya ka ce gaban Allah ladan ka daban ta baban ka daban alherin ka daban da baban ka daban sannan hadisin da yake duk dabbar da ka yanke za ta zo da kahonanta da kohotanta to kaga baban ka dai zai gani kai ba ka gani komai gaban Allah wannan kuma abin da aka so mutum ya yi ibada zai samu zai samu kishin kai shi kai ba magana wai aure ko magana wani abu mai kuma da haka ya ku bayan Allah mu kula da wannan sannan bayan Allah ku sani cewa wato ita da ballayya ba mu kaɗai muka fara ibara ta yanka ba wa galin faɗi muka fara Allah maɗaukacin su ya ce le kulli ummatin wa le kulli ummatin ji Allah man saka. ko al'umma mun saya masa ibara ta yanka ko al'umma tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ga mu Allah ya sanya mu na al'umma ibara ta yanka dabba to kaga idan ka ce kai wannan ibada ba ba ka cikin ta to kaga in ka diba kai wani abu da bai dace Allah ubangiji ka babu jikon gane ba bayan haka ƴan uwa musulmi ku sani cewa ita layya ba ta isa cikin dabbobi sai wanda ya cika wasu shekaru sanannu idan za ka yi laye da raƙumi ko in za ku yi laye da raƙumi to kada ku yi raƙumin da ya kasa shekara biyar sai ya cika shekara biyar sannan ya kai bisa ga kauli mafi jayi na malam sannan in za ku yi laye da sa ko saniya sai wanda ya cika shekara biyu ya ƙara ko kwana guda cikin shekara ta uku cikin shanu shi ka yi laye sannan bayan haka nan idan za ka yi laye da rago ko tunkiya sai wanda ya cika wata shidda zuwa abin da ya sama sannan in za ka yi laye da akuya ko musuru sai wanda ya cika shekara wata cikin shekara guda sittin ko da ya ƙara kwana guda sittin shekara ta biyu amma ba a yi ƙasa ga wa'annan shekarun allahumma sai dai wasu malamai suna ganin a lokacin da zan dabba allah ya mata albarkar jiki ta kumbura ta yi irin girman da bayan bayan ta yi shi ba to ana ganin bangaren abin da ya shayi wato tumaki da raguna to ko bai kai waɗannan watannin ba in dai jiki da nama ne ya kai ana iya yi da haka wallahu a'lam ya ku yan uwa musulmi ku sani akwai wasu nau'in dabbobi guda hudu masu illoli ba'in layi da su manzo Allah ya faɗi yadda akwai mai gurmunta wanda gurmunta ta bayyana jihon kaba ta kai ba ta yi daidai wani ba'i yi komi namanta komi manta komi lahiyarta in dai tana ƙafa kafa gurmun yata manzo Allah ya ce ba ta yi ba'i yi sannan na biyu manzo Allah ya ce ba'i yi da mai ijiya guda wanda ya bayyana da ido ga ta gani izziya guda gare ta in ma yanzu izziya ta tarare wa in ma izziya a abil birkicewa ta yi ta riga ta lalace ba ta gani ba a yi da sannan manzon Allah kuma ya yi bayani ba a yi da mara lahiya Wadda rashin lahiya ta bayyane ki duk wanda ya gare ta ya ga mara shi lahiya ko da rashin lahiya bai da alaƙa da naman namanta in dai ba san lahiya manzon Allah ya ce ba a yi bisa ga wannan malamai suka ce ba a yi lahiya da dabba mai kazuwa ba yi layar dabba mai warin baki ba a yi da layar dabba da ba ta iya tafiya ko saboda nama ya mata amma tafiya an ba ta iya kenan rufin lahiya shige ta saboda ka wasu na ganin ba hada juya ba a yi layar da ita saboda saboda ana ganin wannan rashin lahiya ta almuhim dai yan uwa musulmi mu kiyaye mu dibi dabbobin da ya kamata mutum ya ba Allah saboda mi saboda ya ba Allah abin kwarai sannan manzo Allah ya ce ba yi da wata tsohuwa wadda ba ta da mai da cikin wata kanzume ta riga ta tsohuwa, ba ta da kitse ga jikinta manzo Allah ya ci ba da ita ya ku yan uwa musulmi ku sani a shari'ar musulunci ya halatta mutum bakwai su hada kuɗi su yi tarayya wurin manyan dabbobi misali sa ko saniya ya halatta mutum bakwai su haɗa kuɗi su yi layya kowa Allah madaukakin sarki zai ba shi ya yi layya wa kadhalika raqumi ya halatta mutum bakwai su haɗa su sai raƙumi su yi laye da raƙumi ko abin da ya ƙasa ma'ana mutum bakwai ko shidda ko biyar har zuwa mutum biyu ya halatta su yi layya da waɗannan nau'in dabbobi guda biyu amma in ba su ba baya halatta a haɗa a yi tarayya da irin wannan mata da miji ba su haɗa kuɗi sai rago su yi layya ba bai halatta sai dai shi miji ya saye ya sa mata da ciki da yan saboda ka yan uwa musulmi mu kula da wannan sannan bayan haka yan uwa musulmi ku sani ba ya halatta cin bashi a layya sai ga wanda yake da abun biya kuma wannan bashin bai wahal da shi akwai bashin da in ka ci shi ka sai dabba rana duk za ka yanke ta kana tunanin yaya za a yi ka samu hanyar biyan kuɗin da ka biya wannan dabba to irin wannan bashin ba a so ana son bashin da baka jin damuwa baka jin komi nan kai tsaye za ka biya ne yi baka ci da cikinka to saboda ka wannan ya halatta amma bashin da zai wahalce ka nan? kana nan kana inda ka sani ma da ba kai ba to irin wannan ba su a yi shi saboda kada ya bata mutum layya duk da mutum ya koka saboda ita to lalata ta rage ma ba a rasa gaba dai ba duk ibarar ka ce wala inda ka sani da ba kai ba to ai mugu abu Allah sai muna kariya malamai sun ambata suka ce ya halatta a yi layya ga wanda an rayu haka haka ma wanda ya mutu daga cikin uwaye ko 'ya'ya ko kanan baba ko kanan inna da wasu wasu daga cikin su wanda ara ya ko suka mutu ya halatta ai musu layya ce Allah ya kala da gare su manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi lokacin da aka kawo masa rago ya yanki yace ya Allah wannan nawa ne da kuma duk wanda bai layya ba daga cikin al'umma malamai suka ce wanda bai layya ba da wanda an raye da wanda ya mutu duka sun shiga cikin wasu su layya ba cikin layya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma haka dai mutum ya sha illai ya kai Allah ya mai tukawa kace zaka yanke mai rago malamai suka ce ba ai haka sai shi wasiya in wasiti yayi yace ai min layya ko bayan na mutu to nan wasiya ana fasar da shi ko kuma ya siyo dabba sai ya aji ya siyo dabba sai ya aji sai Allah ya dauki rayuwa to kuma layya da abu don bi saboda Allah ya kila da gare shi sannan akwai wasu da yawa wanda mutum ya fara tare kuɗi ya baka ajiya wani kuɗi mika bani yace lai yasa naka kaso in yi wallahi shi yasa na ga dubu shiga a fara ajiye to shi ma ya halatta a sai dabba shi ma ya laye da shi ya ku bayan Allah ku sani daga cikin hikimar da yasa ake yin layya na farko shine bayyana godiya ga Allah madaukakin sarki akan ni'imomi guda biyu manya ni'ima Allah ya dan baka wani abun hannunka sannan kuma ya baka rayuwa baka mutu ba wa'annan guda biyu godiya ga Allah ne mutum ya sai dabba ya yanke don nuna wa Allah ya gode sannan bayan haka nan ita layya wato alama ce daga cikin alawomin addinin musulunci sha'iratun min sha'irin islam ita layya alama ce daga cikin alawomin addinin musulunci yasa dabbobin layya malamai suka ce su kan su hijin daɗi su za a yanka wurin addini bisa ga wanda za a yanke dai a sayar naman wa'yan dabbobin suna tinkahu suna jin daɗi ibada an kai da su saboda ka su dabbobin kansu shi yasa kana ganin dabbobin ya rataya masa wasu abubuwa a kai ko a sa a yanki wani yanki na gashi duk wanda ya ce wanga dabba Allah za a bai saboda haka ƴan uwa musulmi da ya alama ta daga alawomi addinin musulmi shi yasa ran ra'idi idan mutane suka yayyanka dabbobin musulmi ya zuba mala'iku suna zagayawa suna ganin irin yadda mutane suka gode ma Allah bisa ga abin da Allah ya fasu amma a samu gari kowa ya ki gari ya bushe sallah an kaɗe yi an dawo babu wanda yake komi wannan wannan ba karamin musiba ta ga wa'annan mutanen wannan garin ba ya kuma uwa musulmi daga cikin hikimomin da ake tsallayyar shi ne akwai yalwata ma rayuwa da kuma yalwata ma iyali da miskinai da kuma tsara zumunta ga wannan daman sannan da kowar karama wa'anda abbaki da kuma nuna soyayya ga makwabci wanda ake kusa gare ka idan mutum ya yi layya za ka ga shi ka ne zai ci ya ji daɗi iyali za su ji daɗi makwabta su samu miskinai su samu bayan allah kowa ya yi murna ya ji daɗi sannan baya ka ne uwa musulmi ta layya rayawa ce ga sunna babu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk da ke wasu malamai suna ganin annabi ibrahim ba shi na farko da ya fara layya ba aka ce rago na farko da aka fara yankewa ragon habilu akwai masu ganin wannan ra'ayin suna ganin zamanin annabi adam ƴaƴansa guda biyu shi wanda ya kawo rago ne yanci yankewa yi sannan sai allah ya ɗauki rago sai a'a ragon kawo shi ɗaya an kai sai a wuta ta ɗauke ta kai shi aljanna aka aji shi saboda ka rayawa da sunna annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma wannan ya daga cikin hikimar da yasa aka yi layya fi bayin allah muna fata ubangiji allah madaukakin sarki ya sa rayuwa muna gani allah mu roƙe ka da sunayenka bayan ka wanda suke cikin matsi na rayuwa allah ka yarwata musu ya allah mu roƙe ka da sunayenka wa'annan kwanaki da muke ciki na alkhairi ya allah ka ba mu iko ribata su ya allah alkhairin da kake rabo cikin wa'annan kwanaki allah ka raba da mu Allah arzikin da kake raba cikin wa'annan kwanaki Allah ka raba da mu ya Allah mun roƙe ka mun tawassuli da kai da sunayen ka cikin waɗannan kwanakin ya Allah ya Allah musibar da a cikin ƙasar ka samu Allah ka ɗauke mana ya Allah mun roƙe ka siyasar da muke gani a fashin cikin ta ubangiji Allah ka yaye muna ya Allah ka zauna mutanen kirki mutanen kwarai masu al'umma ya ubangiji Allah duk mutanen da ba na kwarai ba Allah kada ka zauna mana su ya Allah ya Allah kada ka sa su zama shugabanni ya ubangiji Allah mutanen kirki mutanen alkhairi su za ka ya Allah da sunayenka ma ta wasu da waɗannan kwanakin ya Allah ka gafarta mu da samu gama lafiya sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala abdika wa rasulika muhammad qumul ya rahmu rahman الله أكبر الله